ne bi masa duci duci wannan duci wannan in ka ɗauki duci wanda duk ka jefa ga baki ko ga ido ba a yaƙi da shi zai ta ne wurin zama an rage wannan to saboda haka shi yasa aka ce wa iddu lahum mastata'atun min quwwa ba a ce kuwa din ta kaza ko ta kaza ko ta kaza ba wato an zo da ita na kira allati tufidul umuma duk irin karhin da ake da shi karhin nan na jama'a ne karhin nan na iya yaki ne karhin nan na yawan mutane ne karhin nan na katti ne majiya karhi wanda suka ci tuwo na koshi ko wani iri karhin nan na dawaki ne karhin bindigogi ne karhin jiragen zama ne karhin dabbaba ne wato atilare ko wani irin karhi wanda ake iya tanaza to a tanaza sannan Allah madaukin sarki yake faɗa ma annabi annabi sallallahu alaihi sallam yake hiyar rabiyu wannan ƙarhi shine halbi rawahu muslim wa min ribadil khayl sannan da ribadin dawaki kiwon dawaki wato a tanaji dawaki shine bi ma'ana habsu habi sabilillah kana da dokin yaki kullun turhibuna bihi aduwalla da wannan tattalin ne za ku hirgita makiyan Allah da shi wa aduwakum makiyanku ku faru makata kahiran makka wa akharina min dunin da waɗansu waɗanda suke can baya gare su ai gairi wasu su wa mul munafiquna aw yahud sune mun kai ko kuma yahudawa la ta'lamuna wanda ku ba ku san su ba Allahu ya alamu Allah shi ya san su wa ma tunfiqu min shay'in kuma duk abin da kun ciyar na kowane irin abu ne fi sabilillahi a wajen yaki wajen daukar kalmar Allah yuwaffa ilaykum da za a cikan ka muku sakamakon sa wa antum la lamuna, ku ba za a zalunce ku ba ai tun suna min shay'a ba a tawaye muku komi a wajen fassara wannan aya ne dan dawi yake magana akan e wato irin sakacin da musulmi sun kai da shi har sun kai bacci bacci har yayin tsawo haka yare sun ka domin musu wando da janwa da babban riga yau wannan aya ita ce amerika take amfani da ita wannan aya wa iddu lahum mastata'atun min quwwa babu abin da amerika ka takama da shi a duniya yau illa wannan ƙarfi saboda haka kowace ƙasa ta tanaji 'yan amurobas ta aji tana da amurobas cikin afirka tana da amurobas cikin ƙasa asiya musamman ƙasashen larabawa ƙasar indiya kasar eh, abin nan can gehen kasar rasha tana da su a kasashen turai ta yamma da turai ta arewa germany bolanda eh, eh, brazil da sauran wurare ko ina Amerika ta aji yan washi da makami wa'annan sojojin da kuke gani ba sojoji ba ne yan washi da makami ne da su Amerika take barazana babu abin da ake tsoron Amerika da shi illa barazanar yaki duk mai tsoron Amerika ba wani abu yake tsoro ba ƙarfi yake tsoro ka an nuna mai ƙarfi to wannan ƙarfi mu allah ya hora da mu tarnaje shi don mu hirgita makiya allah amma yau sai gashi mu ka tsoro makiya allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un أيها المسلمون انتبهوا من هذا النوم الطويل يا كو مسلمي كو هلكا daga wannan bacci dogon bacci mai nauyi wa inna amra rabbikum قد جاء بأن تستعدوا لقتال العدو في كل وقت وفي كل حال وفي كل مكان umarnin ubangiji ya zo da a tanaji ƙarfi don shirin yaƙi da kafiri ko wani lokaci ko wani hali ko wani wuri amma yau mun zama fadawan kahirai ƙasashen musulmi suna rigima tsakaninsu musulmi ba su iya magana sai dai arnan duniya suka tahowa su yi sulhu da muhammadu da abdullahi na rigima amma musulmi na ji ga su gehe ana ta kashe 'ya'yan musulmi jarirai musulmi ba su iya magana don kar su yi magana amerika ta ce wasa ku ga dan uwanmu mutum guda arnan duniya sun yi mai taro da ƙarhin tsiya suna son su murƙoshe shi don sun ga yana son ya gwada tsawo da shi da su amma kowa ya kama baki daga mai ganin laihi dai sai mai cewa to shi dai ba ruwa ne saddam hussein daga mai cewa ai ai shi bai da gaskiya daga sai ko mai cewa to ni dai babu ruwa no eh ya ka ta annan Kamar addu'a ka ce Allah ya taimake shi wa tsoro haka ba ni manta wata rana ina wa'azi cikin masallacin Sultan Bello a Kaduna sai ni dora magana America akwai wani tsoho Allah ya ji kansa ya rasu yake cewa irin wannan wa'azin irin wannan wa'azin a bar shi kai ya jawo mana sababi wa ina ambata America cikin masallaci wa America ba ta jinka ba ta jina ina ruwan da ita ce a irin wanga wa'azi shi yake ta irin wanga wa'azi a ne kai ya jawo mana hituna ba fa wani shugaban kasa na Najeriya an ka ambata ko gwamna ba ko wani a'a magana ake akan America amerika din nan daga inda can ƙasa amerika daga ƙasa amerika komai za ta jeho bai kawo najeriya amerika ne daga amerika a halbobi zaa ya bai iya zakuwa najeriya a yanzu babu biza ya da za a jeho daga amerika ya zo najeriya sai dai a yi kusa kusa a samu wata ƙasa aro a ake daga nan a taso a je a jewa muna amma dai daga amerika ba ya iya zakuwa babu bom ɗin da za a jeho yanzu daga amerika to najeriya amma sai kashi yana cewa wai abin irin wa'azin nan ka a jawo musu sabbin kaga yana cikin masallaci amma tsoron kayare yake nan wuri sallar juma'a to Allah ya kiyaye to mu ci gaba wa in da'u lisanni fajlah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwa samii'ul 'aliim wa in huli sal idan kafirai suka karkata zuwa ga gyara wata zuwa ga sulhu fajinala kai ma ka karba ka karkata ai sulhu din wa ahidhum kai musu alkawari kai ma a zauna lahiya qala na abbas ibn abbas ya ce ba mansukun wannan an shahe shi da ayatul sayd da ayat takuni wa mujahid shi ko mujahid yace maksusun ba shaye shi ba amma ya ke banta da ahlul kitabi da yahudawa da kiristoci in nazalat fi bani quraiza domin wannan aya ta sauka ne ga bani quraiza wa tawakkal ala Allah kuma kakka tsoron su ka dogara ga Allah sikidihi ka amince da Allah innahu huwa sami Allah shine mai jilil kauli ga magana al alim wanda an masani bil fi'l da yake don haka idan ana cikin bugawa da kafirai kaga lalle sun matsu sun karkato suna son ayi sulhu to kakkace baka yarda ba in dai wahala ta samu ka nemi sulhu to ka ba su dama a yi sulhu gobe suna jin tsoron su suka ne kafin da sun sha waya dai wa yuridu wa yuridu an yaqra'u ka fa inna yi والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين wa in yuridu an yaka da uka in ko dama manufarsu da cewa a yi sulhu suna nuhin su yaudare ka ne da wannan sulhu don su yi tattali su zo su yaƙe ka to kakka damu da wannan fa inna baka Allah haƙiƙa Allah ya ishe ka Allah ya isa ma wallazi ayyadaka bi nazari domin Allah shine wanda ya karfafa ka da taimakonsa wa bil mu'minina kuma ya karfafa ka da mu'minai waɗanda aka tare da kai suna yaki tare da kai don haka wanda Allah ya taimaka kuma ya taimake shi da sojoji masu imani ba zai ji tsoron kowa ba sai Allah Na wa anna bayna qulubihim law an ba'da ma fi al jami'an ma allam tabayla qulubihim قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وألف بين قلوبهم الله شبه يتعالى مكان زكاة مؤمني بعد الإهن bayan keta da gaba wadda take tsakaninsu don kamin musulunci ya bayyana tsakanin banu ƙuraiza a tsakanin abin nan ausu da kazarar babu ga mace haka nan nan cikin garin makka gida-gida kiyayya ana ta bugayya da faɗace-faɗace kamar irin banu kinana da abin nan su larabawa da dai sauran kabilun da annan cikin garin makka ana ta hayaniya da fadace-fadace kamar irin su har hujjar da aka yi da dai sauran yaƙe-yaƙe wanda ake yi amma duka Allah ya janye wannan ya zo ya tattara su ya haɗa zukatansu sun ka zauna gaban manzon Allah abu ɗaya wannan ikon Allah ne Allah ya ce ma annabi lau'an an fakata ma fil ardi jami'an da za ka ciyar da duk dukiyar da a cikin kasa baki ɗaya don ka tara zuciyarsu wuri guda ma Allah ta bayyana kulubi ba za ka iya tara zukatan ko masoyan juna kamar yadda suke yanzu gaban ka ba walakin Allah Allah bayyana sai dai Allah ne shi ya tara zuciyarsu tsakanin su duk rashi da ikonsa. Inna innahu shi Allah azizun mabuwayi ne marin jayi ala amri ga al'amarin sa hakimun gwani la yakhruju shay'un ba wani abu wanda ke hita an hikimati da ga hikimar Allah saboda haka hada mutane abin nan kabilu daban-daban yare daban-daban akan kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah su taru da manufa guda ba wanda ya sai haka sai Allah kun ga yanzu nan cikin masallacin nan akalla akwai kabila nan cikin masallacin nan ta kai shida ko bakwai amma ba ka iya cewa wannan shine kaza wannan shine kaza duk mun zauna muna sauraren abu ɗaya shine littafin da Allah ya aiko ya aiko muna to ba wanda ya sai haka sai Allah Eh, yanzu da wata manuha ce dan wata kabila yayin abin nan sai kaga su yan kabila ne kawai ke zuwa babu in inyamuri ne sai in mure. in bahaushe ne sai hausawa in wane ne sai wane ne amma da yake kalmar la ilaha illallah ce kalmar musulunci kalmar tauhidi tauhidin kalma duk ga mun haduri guda muna sauraron littafin Allah ba mujin sanyi ba mujin komi ba mujin bacin rai ba mujin wani abu sauraron kai muka abin da Allah yake faɗa mana cikin littafin sa mai tsarki to wannan aikin Allah ne ba aikin mutum bane ta mu ci gaba ya ayyuhan nabiyyu rabbuka allah wa man ittaba'aka minal mu'minin ya ayyuhan nabi wa Allah yace ya kai wannan annabi hasbuka allah Allah ya ishe ka wato da babu kowa Allah ya ishe ka sannan kuma Allah ya ishe ka kuma ya ishe waɗanda sun ka bi ka na muminai ko kuma Allah ya ishe ka waɗanda sun ka bi ka na muminai su ma sun ishe ka ko akwai kowace fassara in ka ɗauka waccan ta yi in ka ɗauka wannan ta yi eh hasbuka Allah wa hasbu man ittaba'aka min almu'minina ko hasbuka Allah wa hasbuka man ittaba'aka min almu'minina Allah ya ishe ka ya ishe waɗanda a tare da kai na muminai waɗanda sun kabi ka ko Allah ya ishe ka sannan kuma waɗanda sun kabi ka muminai su ma sun ishe ka ka tai tare da su ku yi yaƙi ya sa ba sai an nemi ba wani ba na'am يا أيها النبي أعرض المؤمنين على القتال نعم يكن منكم تكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون يا ايها النبي يا كيوانا النبي حرج المؤمنين كزوجة مؤمنين على القتال أكن صنياكي أقول أي تدسوا أي تياكي واتو in ya minkum ishiruna in mutum ashirin suna kasance daga cikin ku sabiruna masu hakuri muminnai yaglibu mi a za su iya rinjaya ɗari biyu minhun daga cikin kafirai wa kun yakun minkum mi'atu kuma yan ɗari sun ka kasance daga cikin ku su ma masu hankuli ya galibu alfan sun isa su rinjaye dubu min na kamaru na waɗanda suka kafirta da annan domin su kafirai qaumun mutane ne la yafqahuna ba su fahimta komi ba su da basira wa hadha khabarun bi ma'na al wannan labari ne amma ma'anarsa umarni ne ai li qatil li na minkum al 200 lalle duk mutum 20 su tunkari mutum 200 su yaƙe su wal mi'atu al sannan duk 100 su tasan ma dubu su yaƙe su wayan mutu kuma su dage Allah zai taimake su sun ma nusika sannan an ka shaye wannan magana 20 ta tasan ɗari 200 ko 100 ta tasan dubu lamma ka suru, yayin da mutane sun kai yawa an ka samu yi sun yawa sai an ka sauƙaƙa musu bi kauli da cewa sa al'ana نعم ألا لكفر الله عنهم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين to Allah ya ce al'ana yanzu kan kaffafa Allahu ankum Allah ya sauƙaƙa muku wa alima anna du'afan ya san cewa akwai rammi a cikin ku fa kun min minkum mi'atun idan ɗari sun ka kasance daga cikin ku aw takun minkum mi'atun in ɗari ta kasance daga cikin ku sabiratu masu mai haƙuri ya galibu mi'atai na za su rinjaye ɗari biyu min daga cikin kafirai Wai ya kun min ku alfa in dubu sun haka kasance daga cikin ku ya galibu ne su kuma za su rinjaye dubu biyu bi iznillahi da iznin Allah bi iradati da sa wa huwa khabaru shi ma labari ne bi ma'anar al'am amma yana da ma'ana umarni ai li qatilu mislaikum wato li tuqatilu mislaikum ku yaƙi waɗanda sun ka nuka ko biyu duk inda kun ga mutanen da ba su wuce nunkin ku biyu ba ku har musu da yaƙi wata sabbatu lahum kuma ku dage ku tabbata gare su kada ku tsaga wallahu ma sabirin Allah yana tare da masu hakuri da auni taimakon sa na'am kun ga farko al'amari an ka ce mutum 20 su ta san ba 200 100 ta san ba dubu an gane ko wato ma'ana ko wani mutum guda farkon al'amari yana fada da mutum goma ko wani mutum daya to yana iya yaki da mutum goma sannan Allah ya sauka an ka ce to kowane mutum guda ya tunkari mutum biyu to haka abin ya zauna an gane ko amma duka wannan magana cewa an nunka biyu to ka a kai dubu goma sha biyu an kai dubu goma sha biyu ba duk duniyan nan ba ta imuna inda akwai imani in kalmar mu ta zama guda ya zama manuhan mu guda an gane ko in ba mu zama kungiya kungiya ba in ka mun zama kungiya kungiya to in ka samu wurin gudu tsere babu nasara da Allah ya kiyaye mu wani zala aya mai zuwa ta sauka lama aka zulfi da'a yayin da musulmi suka karɓi fansa na asara badarin ga kamammun sojojin badar Allah ya ce ma kana ma kana linabi na yakuna lahu athari hatta yusira bil تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم Allah ya ce wato ma kana linabiyin bai kasance ya kamata ga annabi ba an ta kuna lahu asara ko an ya kuna lahu asara ya zan kamammun bayi sun kasance gare shi hatta kina sai ya yawaita zubar da jini lame lame fil ardi cikin ƙasa ay balik fi qatal kufari sai ya kai matuka wajen kakkashe kahirai sai an yi waki ba iyaka tukuna sannan a shiga dambe waɗanda za a kai gida eh turiduna ayyuhal mu'minuna ku mu'minai kuna nuhin arada duniya kaddara duniya ai huda ma hatutun ta bi akhzal bida'i kuna son a karbi fansa ku samu kuɗi wallahu yuridu lakum al-akhirah shi kuma Allah yana nuhin lahira game da ku sawaba ha ku sami ladarta da katalihim da kashe su wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne mai hikima wa hadha wannan aya mansukun an shahe ta bi qaulihi da cewa Allah fa in ma mannan ba'du wa in ma fida'a ko dai ayi baiwa ayi yi gori ko kuma a karɓi fansa wato lokacin da an kai yakin badar bayan an gama yaƙi an tattara kajirai an tafi da su madina to annabi ya kira miti ya tambayi sayyidina umar ya yake ganin za a yi da waɗannan mutane waɗanga arna da an ka ɗebo daga daji an tato da su ga su yanzu ɗamri sai na umar ya ce ya rasulullahi ya ce waɗannan da ka gani waɗannan su ne shugabannin kahirci waɗannan baƙaƙen arna su ne shugabannin kahirci babu wani abu illa ka haɗa ni da wani cewa da ɗan uwansa in sare mai wuya aliyu ka haɗa shi da wani ya kashe shi hamza ka haɗa shi da abbas gashi nan wanda suke uba guda ya tsare mai wuya Ya ce wane duk kowane gai ya ce har duniya ta san cewa ba mu da wata kamna tsakanin mu da kahirai duk aka shi annabi ya ce to na ji naka eh in ji Umar sai abu annabi ya tambaye Abubakar ya ce to kai ne kake gani annabi ya ce annabi ya rasulullah waɗannan mutane da yan uwanka ne ka yaƙe su Allah ya baka nasara a kansu in ji abubakar saboda haka ni abin da nake gani a sa musu fansa mu karɓi wannan fansa mu ƙara sayan makamai na shirin yaƙi sannan tana yiwuwa Allah cikin ikon sai musuluntar da su ko kuma su haihi 'ya'yan da za su yi sallah su bika saboda haka annabi yawa kowa kira ya ce Allah yana ƙarfafa zukatan wasu mutane hatta hiduci tsauri cewa da sai na umar Allah yana lausasa zukatan wasu mutane hatta himadara laushi saboda haka sai ya karkata ga ra'ayin abubakar na a karɓi da ayar ƙur'ani ta sauko sai ta goyi bayan abubakar baya bayan umar ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asara hatta yukhna fil ard an ka mara rama umar baya to amma shi ma wannan fansar da aka karba za mu ji nan gaba sai Allah ya ce ya yahe ma annabi babu komai ai a ci fansar ta yi daidai ba mu ci gaba minan لولا كتاب من الله ma لمسكم فيما أخذتم عذاب Allah ya ce laula kitabu min Allah ba don littafi wanda ya gabata daga Allah ba da ihlalil ganaim wal lakum dama tun azal Allah ya san cewa zai bayyanar da wannan al'umma zai halatta mata ganima to ba don wannan da yake ya riga ya gabata Allah ya san haka cikin ilimin sa yana rubuce a lawul ba lamasakum azabun azimun da azaba mai girma ta shahe ku bi ma akaftum ga wannan kuɗi da kun ka karba min albida'i na wannan fasa abin da aka Allah ya faɗa ke ba don da yake tuntuni Allah ya riga ya san cewa mu in mun zo za mu ci gani ma domin duk annabawan da sun kai yaki babu annabin da ya ci ganima sai annabi Muhammad duk sauran annaba wanda duk yayi yaki in ya yayi yaki za a tara duk dukiyar gari sai a tara ta wuri guda sai wuta ta sauko daga sama ta canji sai a yi gida ba wanda zai ɗauki ko allura kuma in wani ya ɗauki ko da hulla wani ya ɗauka ya ɓoye to in wuta ta taho sai dai ta ta yawo tana kewaya ta koma sama ba ta ci sai an kawo hullan da an kada sannan ta ci don haka wani annabi ya je yaƙi daga cikin annabawa wato ya yi kusa ya ci gari sai rana ta ta zuwa faɗo al'asar ta yi sai yake shi annabi ya tsaya ya addu'a ya ce ke rana an hore ki ki je ki faɗi ni kuma an umarce ni in yi yaƙi in ci garin nan Allah ka rike muna ita sai Allah ya tsaye da rana sun kai ta yaƙi har sun ka ci gari rana tana nan la'asar sai da sun ka gama yaƙi sun ka ci gari sun kai sallah sannan rana ta ta faɗi to bayan ya gama sai an ka tara ganima sai wuta ta zo ta ci ko da wuta ta yawata ta yawata sai ta kici sai ta koma wata sama sai Annabi nan ya tara sojoji ne duka ya ce dukkan ku kowa ya to ya mu baya'a yayi zamne wanga ya zo ya aza hannu wanga ya zo ya aza hannu ya dauke wanga ya aza hannu ya dauke ha wasu mutane biyu sun ka zo wani mutum guda da ya aza hannu sai hannu ne ya miƙe ya ce to cikin kabila ka nan guduli yake wani ku ya sata sai ya ce duk yan kabila ka fito su yi mu baya'a yan kabila ta sun ka to wanga ya aza hannu ya dauke wanga ya aza hannu ya dauke har mutane biyu sun ka zo wanga ya aza hannu sai hannu ne ya miƙe na biyu ya zo ya aza shi ma hannu ne ya liƙe ce to ku a barayi ku kawo sai sun kace sun ka ɗauko hoton kan sanuwa na zinari sun ɗauke sun ɓoye sannan ya ɗauko wannan kan saniya sai ya kada cikin ganima sai wuta ta sauko sai ta lashe duk abin da annan bata bari ba saboda haka ganima bata halatta ba ga kowa sai ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba shine Allah ya ba don wannan ba to wannan ganimar da an ka karba wannan fansan, to za an ci wuya in ji Allah to amma tun da yake an riga an yi haka babu wata wuya da za a ce an yahe muna to mu ci gaba don gashi nan kulu مما حلالا طيبا Allah ya ce maku to yanzu kan tun da haka ne ku ci min maganin to abin da kun kayo ganima halalan ma halal mai daɗi ku ci babu komi wata kula sai dai ku ji tsoron Allah inna Allah gafur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai na يا أيها النبي قل لمن هي أيديكم من الأمر إن الله في خيرا يؤتكم خيرا مما أكل منهم ويغفر لكم والله غفور رحيم يا أيها النبي يا كيوانا النبي قل liman fi aidikun ga waɗanda ake hannunku min al'asarat waɗanda an ka kamo daga badar wato ka ce musu in ya alamin lahu khairan in Allah ya san akwai alheri fi kulubi cikin zukatanku shine imani da ikhlasi kun khaira min ma ukhidha minkum zai mayan muku mai alheri daga wannan kuɗin da anka karba hannu min alhira daga wannan fasadi an yi da ifa hulaku Allah ya dunka muku wannan kuɗin fi duniya tun duniya wai ba baku kuma ya ku lada bil akhirati al akhirah don haka lokacin da aka zo wajen fansa an kama Abbas annabi annabi da aqilu dan Abu Talib don haka da aka zo shine sai annabi ya ce a nunka musu a nunka ma abbas abinda aka karba ga kowa shi a nunka mai sannan kuma ya biya na shi ya biya na aqilu dan bafan dan abin nan dan wansa shine sai yake ce ma annabi ka banni talaka larabawa daga wannan in na gama biya da na koma matalauci cikin larabawa to da zai kai wurin yaƙi cikin dare ya ɗebi kuɗi ya ba matarsa umar fadal ya ce to ki aje wannan kuɗin in an kashe ni can ki rike da ke da ɗiyanki in kuma Allah ya yi dawowa ta shi kenan to sai Allah ya sanar da annabi wannan abin da sun kai da lokacin da yake wannan magana sai annabi ya ce kamance da kuɗin da kabbaro wurin umar fadal kace in an yi kaza an yi kaza sai jikinsa ya sanyi don ya san babu wanda ya san wannan abin da sun kai sai Allah tunda tsakar dare ne yana cikin daki daga shi sai matan suke wannan magana amma gashi annabi ya gaya masa to daga nan tunanin musulunci ya fara shiga zuciya Abbas to bayan an biya biya wannan fansar an yi abin da aka ya dawo ya musulunta Allah ya bashi kuɗi ya wadata ya wadata shi da kansa yake cewa inda ko annabi ya nunka mai so hudu wannan fansar domin da an nunka su hudu da kuɗin da yake da su sun wuce haka inda Allah ya ce in kuna da alheri Allah zai mai da muku abin da kun kashe to Allah ya ta mai da mai abin da ya kashe yan nunnunka shi ne yake cewa inda ko an nunka mai da haka don ya samu kuɗi bai da haka eh shi Abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma cikin wannan abin da annabi ya yi kun ga da irin mutane yanzu ne sai a ce ai wannan babban annabi ne a sakai <laughs> kun gane ko eh tun da shi da baban annabi ubansu guda to gashi an kamo shi wannan kuma dan abu dalib ne wanda yake da da abu dalib da abdullahi uban annabi uwa ɗaya uba ɗaya zai a ce ai wannan dan dan uwan shi ne a sakai annabi yace duk a rike su kada a bari a ba kara musu kuɗi yake cewa to aini shi in ji abbas cirma sani an ka yace to ina ruwan mu mu dai a zahiri ka to ka yake mu dan cikin mayakan mu mun ka ganka mun ganka ne cikin waɗanda sun ka zo yaƙi da mu saboda haka in kana da wani asiri can tsakaninka da Allah Allah ya sani amma dai mu dai abin da ya bayyana gare mu maƙiyin mu kake ka taho ne ka yaƙe mu wato yana cewa matsa mai an kai annabi ya san matsa mai an kai amma tare da haka annabi ya aiki da zahiri ya ce mu dai cikin maƙiyan mu mun ka ganka kun ga wannan shi ya nuna abin da musulmi suke yi suna yi ne don Allah babu ruwansu da abin da muhabanci ga wani ko nuna soyayya ga wani ko wani abin nan eh bakon annabi ba da uban annabi da shi uban su guda gashi an kamo shi annabi ya ce ka a sakai ga wannan wanda da uba ne da uban annabi uwa ɗaya uba ɗaya uban annabi uba ne shi ya riƙe annabi har ya zama da cijo amma kuma duk da haka annabi ya ce a rike shi a matsa rike shi kada a sakai sai ya biya kuɗi sannan ya tafi wannan ya nuna addini Allah ne ba na kowa bane ba na mutane bane kuma don Allah akai ba don mutane akai ba don da don da mutane akai da waɗannan duka sai a hitar da su daban a kewaya ta bayan gida a ce sun biya a ce ku yi gida sai annabi ya ce ku bani sunan mu je can gida su biya sannan su wuce sai a sa musu hannu a ce sun biya in eh, yanzu ne ko ba haka ake ba ka san an an sa dokar sanitation in mai girma ya sai a sare mai a bude mai kyat sai ya wuce ko to shi babu haka nan ga dokar musulunci kowa sai ya sai lokaci yayi eh to wannan shine to mu ci gaba wa in yuridu qiyanataka faqad qala min qablu fa kana minkum na wallahu alimun hakim yuridu idan su waɗannan kamammu sun yi niyyar kiyana ta kasu cuce ka ma azharu min abin abinda suka bayyana na maganganun bakin su suna niyyar cuta to kakka damu da su bakar khanu laha min ai sun cuci Allah gabanin haka qabla badarin gabanin badar bil da kafirci fa amkana minhu Allah ya bada iko akan su bi badarin qatalan wa asara anka kashe wasu anka kamo wasu to ko yanzu in sun ka ci gaba da wannan faliyar tawakka'u da zalika su jira irin wannan in azu in suka koma wallahu alimun Allah masani ne da kalbihi da talikansa hakimun wani fi sun yi cikin ayyukansa wato in sun ka koma aikata irin abin da sun ka aikata Allah zai sake maimaita a yi musu abin da an kai musu na'am حميم ذاكرين والذين آمنوا ونفروا أولئك أعوانهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يعاهدوا ما لهم من ولايتهم من شيء حتى يعاهدوا وإن استغفروكم في الدين فعليكم النفع إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير إن الذين آمنوا للي وأن سنك إيماني وهاجروا سنك هجرة daga garinsu sun ka bar garinsu sun ka tayi garin musulunci Madina wajahadu bi a wa anfusihim kuma sun kai jihadi da dukiyoyinsu da rayukansu fi sabilillahi don ɗaukar kalmar Allah wa muhajirun sune muhajirun waɗanda sun kai hijira daga Makka zuwa Madina wallazina awau da waɗanda sun ka karbi bakuncin annabi sun ka tattaro shi zuwa garinsu su wa nasaru sun ka taimaki annabi wa humul ansar su ne mutanen madina ula'ika waɗannan bangarorin biyu ba'duhum awliya ubad sashen su ne waliyan sashe tin nusrat wal irs wajen taimakon juna da kuma gadon juna wannan shi ake ce ma yan uwantaka ta musulunci lokacin da annabi ya hijira daga makka ya koma madina sai ya haɗa zumunta tsakanin mutanen makka da mutanen madina a wannan lokaci zumuntan musulunci ake amfani da ita ba ta gida ta haihuwa ba har ya zama mutumin madina in ya mutu mutumin makka ya gadai mutumin makka in ya mutu mutumin madina ya gade shi babu magana uwan mu guda uban mu guda nan magana addinin mu guda ita ake wanda duk annabi ya haɗa a wannan lokaci to shine mai gadon dan uwansa in ya mutu duk wanda ya riga mutuwa ɗaya shi zai gadi ɗaya wallazina amanu waɗanda sun kai imani wa lam yuhajiru amma basu yi hijira ba malakum min wilayatihim min shay ba ku da walittaka tsakanin da komi ba ruwan da su ba ruwan da ku fala irsa bainakum wa bainahum babu gado tsakanin ku da su wala nasiba lahum fil ganima kuma ba a ba rabo ko kwal a cikin ganima hatta yuhajiru har sai in sun yi hijira wa hadha mansukhun bi ayati bi akhir sura wannan ayat an shahe ta da waccan aya da za mu karanta can gaba ƙarshen sura don da abubuwa sun ka komo daidai sai aka komo ma'ulul arhami ba'dun aula bi ba'din fi kitabillahi eh wa in tansarukum idan sun nemi ku taimake su fiddini ga addini fa alaikum nasu, taimaka musu ya wajaba gare ku alal kufari akan kafirai illa ala qaumin bainakum wa bainahum misa sai dai in sun nemi taimakon ku akan mutanen da yake akwai alkawari tsakanin ku da su to nan ba za ku taimaka musu ba malatan su ruhu kan ku taimake su don in kun taimaka musu kun walwale alkawari tsakanin ku da su shi ko walwale alkawari tsakanin eh, musulmi da kafiri to cin amana ne shi ko musulmi ba ya cin amana wallahu basirun Allah mai gani ne bi mata amaluna da abin da kuke aikatawa والذين كفروا والذين ba. بعض إلا na kafar waɗanda في الأرض وفساد a طيب. والذين كفروا waɗanda kafirta ba'duhum awliya'u ba'd sashen su ne magoya bayan sashe fi nusrati wal irs wajen taimakon juna da kuma gado fala irsa bainakum wa bainahum tsakanin ku musulmi da kafirai babu gado tsakanin ku da su illa ta manu in ba ku aikata shi ba ai ta wallil musulmi in ba ku goyi bayan yan uwanku musulmi ba kun hakuma kuna bayan goyon bayan kafirai a wa kamil kufari da mangare wa kafirai da kun fitnatun bil arto fitina za ta kasance a cikin ƙasa wa fasadun kabirun da banna mai girma radda duk musulmi sun bar goyon bayan yan uwansu musulmi suka hada kawance da kafirai kamar yadda ake yanzu sai a ce najeriya ta ta kulla yarjejeniya da amerika ko ta kulla yarjejeniya amma irin wannan yarjejeniya babu ta tsakanin najeriya da makka ko tsakanin najeriya da masar ko tsakanin najeriya da jordan ko da kadar ko da yaman ko da iraki ko da kuwaitin ko da wata kasa ta musulmi sai dai a ce <clears throat> an sa hannu na cinikayya ko an sa hannu na wane ne an sa hannu na hulɗar makamai da amerika da faransa da ingila da italiya da wane ne sauransu alhali ga 'yan uwanku musulmi to muddin ba ku yi kulla yarjejeniya ko kuma kulla kawanceceniya ko kulla sa hannu ga irin waɗannan abubuwa na goyon bayan juna tsakanin ku da musulmi ba kuma koma wajen kafirai to hitina za ta auku da banna mai girma a cikin ƙasa kamar yadda take aukuwa yanzu Allah ya kiyaye duk wacce kubri don kahirci zai yi karfi wa dabin islami musulunci shi ramni eh yanzu kuɗin da amerika ke tatsa daga najeriya zuwa ƙasarta da ingila da faransa da italiya da germany inda za mu mai da hankali kasashen laraba su samu wannan ƙarfi da makka ɗai tana iya yin sojojin kiyaye zaman lahiya na duniya aƙalla abin nan Saudiyya ta yi kira ta ce hayya alal jihadi samarin musulmi na duniya su taho ga arziki ya samu a yi tirenin sojoji rabin biliyan na musulmi samari su ta yi ga albashi ga komi ya zama duk inda koda musulmi guda ne ga ƙasa a kai soja dubu ɗari a ajiye don kiwon lahiyar wannan musulmin don ya yi addini cikin hankali kwanci ko da musulmi guda ne a ce ga wata ƙasa musulmi guda ke sallah ƙasar to sai a ɗauki soja dubu ɗari a kai a ce to su kula da zaman lahiyar wannan musulmin muna iyawa to amma yanzu gashi da ƙarhinmu arzikin da amerika take ba tsakanin kasashen musulmi shine take ne waɗannan sojoji duk inda kahinci yake sai a kai bataliya da jiragen yaƙi da motocin yaƙi a aje don kahinci ya zauna lahiya a wannan wurin kada musulmi su tsokane shiga ga ido allah ya kiyaye eh eh kamar yadda yake guda duk wannan hayaniya da ake yanzu ana cewa saddam ba wani ba wani ake tsaro ba illa ya kafa ta isra'ila yan uku ɗin to na'am والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونفروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا ولد سنك إيماني صحبان النبي كينا وهاجروا سنك هجرة wa jahadu sun kai jihadi fi sabilillah don ɗaukar kalmar Allah tare da zo Allah wallazina awau da waɗanda sun ka karbi bakuncin muminai tare da annabi sun ka tattaro su zuwa garin su sune mutanen madina wa nasaru suka taimaki annabi to gashe da Allah Allah ya ce ula'ika humul muminuna haqqan waɗannan su an muminai na gaskiya wannan shaida ce ta Allah Allah ya ba su taskiya cewa su ne muminai na gaskiya humul nuna haqqan to wani mutumin banza yanzu ya hito ya ce wai sun yi ridda wani mutumin banza yanzu ya hito wannan karni namu wanda muke cikin kwatami muna cikin rijiyar kashi wai shi ne zai kokari ya soki saba annabi wai don shi ya zama shi ne na kwarai wal iyazu billah to bayan Allah ya ce su ne mu'minai na gaskiya kuma Allah ya ce lahum magfiratun shin haka gafara to ya ce ya gafarta musu to kai ta yi don ba gafarta musu ba ba su sun gafara ka rike ka kai gidanku walikun karim kuma Allah zai ba su arziki mai girma shine aljanna Allah ya gafarta musu ya ba su aljanna sai ka mutu da bakin ciki dan shi'a wallazina amanu والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معهم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم to har yau dai Allah ya ce na amanu waɗanda sun kai imani min ba'd bayan su ai ba'da sabiti na bayan waɗancan da sun kai riga ila imani zuwa ga imani wal hijrati da sun kai riga kai hijira wa hajaru su ma waɗanda sun kai imanin daga baya su ma suka yi hijira wa jahadu su ma suka yi jihadi kum tare da kuku musulmi fa ulaika minkum to su ma suna cikin ku ayyuhal muhajiruna wal ansar ya ku muhajirin da ansar wato tabi'ina kenan wa ulul arhami sannan yan uwan zumunta na mahaifa zawul qaraba ti ma abuta zumunta Ba ba'luhum auladu ba'd sashe su suka yi kusantar sashe bil ga gado min tawarus bil imani daga wannan gajejeniya da aka yi ta imani wal hijira da kuma gado na hijira al mazkura wanda aka ambata can ga ayat da ta gabata wannan fi kitabillahi yana rubuce cikin littafin Allah Allahu mahfuz inna laha alimu allah masani ne bi kulli shay'i da dukkan komi wa minhu daga cikin abin da allah ya sani hikimatul mirasi akwai hikimar gado to sura ta kai kun ji yadda a sura take tahiya ku diba yadda an kawo tahiya da bayanan da an kawo cikin wannan sura na maganar rayuwar annabi da sahabbai da rayuwar jihadi da rayuwar karantarwa da rayuwar gwagwarmaya har gaskiya ta hito hili kamar rana ta yi tsaka to sai sura mai bi mata ita ce suratul tauba ko kuma suratul saifi ko surar bara'a duk wannan suna ne in ka ce mata suratul tauba daidai ne in ka ce surar takobi daidai ne in ka ce mata surar bara'a duk daidai ne ita ce sura wadda ta raba musulunci da kahinci aka yi baran-baran kowa ya ɗauki nashi ɓangare don da ana rufa-rufa ana haɗuwa wajen aikin hajji da musulmi da arna a yi hajji tare a gama a wace kowa ya gida amma da wannan sura ta sauka bayan an yi fatu makka annabi ya turo abubakar siddiqu ya jagoranci aikin hajji shekara ta tara saboda haka bayan ya taho sai Allah ya saukar da aya goma sha hudu na farkon wannan sura sai anka annabi ya sa aka rubuta su ga takarda an ka naɗo sayyidina ali da bilal da abu huraira da waɗansu mutane annabi ya ba da raƙumarsa ga sayyidina ali ya ce a cimma abubakar a ta yi kuwa da waɗannan ayoyi cikin aikin hajji har a gama sayyidina ali yana cikin masu yi kuwa abu huraira na cikin masu yi kuwa bilal yana daga cikin masu yi kuwa duk inda an ka tsaya Allah ya hujja ba'da da al-ami mushrikun wa Allah ya dufa bil baiti uryan daga bana kada kada kafin ya kara zuwa maka inda wannan daki kuma kada mu kara ganin wani ya taho tsirara yana tsawazi ga wannan daki to ita wannan sura sunanta kenan bayanin ta tana tona asirin munafukai sannan tana tona asirin kafirai tana kuma yanke kamna tsakanin musulmi da kafirai kowa ya kama gabansa kai musulmi in talauci kake tsoro to wadata tana wurin Allah kai kuma kahiri ka tattara kayanka kan mu ƙara ganin ka kusa da mu ba mu kamnar ka ba a kamnar mu an raba gaji kowa ya dauki nashi a ah, <clears throat> suratu tauba madaniya madina ta sauka sannan tana da ayoyi ɗari da goma sha tara hmm, da ashirin da tara ko kuma ɗari da talatin eh, ɗari da ashirin da tara ko kuma ɗari da talatin alaƙa ilamin ko riwaya walam tukuta fi hal basmala ba a rubuta mata bismillah ba la'annahu sallallahu alaihi wasallam lam ya murda zalim don annabi bai ce a rubuta ba kama yukas kama yadda an ka samu wannan min hadisin daga wani hadisi rawahul hakim wanda hakimu shi ya ruwaito shi wa kharaja fi ma'ana kuma ya tadda ma'anarsa ala an ala anna al-basmala ta cewa ita bismillah amanun ai aminci ne wa na nazala li raf'il amni da sayfi ita ko wannan sura ta sauka don dauke aminci da takobi wa huzaifa an samo daga huzaifa innakum tusabuna ha suratul tauba ku yace kuna kiranta suratul tauba wa hiya suratul azabi ay sunanta sura azaba wa rawal bukhari buhari ya rawaito hadisi an al-bara daga bara dan azib ana akhir suratin nazalat wato karshen sura wadda ta sauka dunkule ita ce wannan eh da gare ta ba sake saukar da wata sura gaba ɗaya ba eh ita ce wannan to mu ci gaba سورة التوبة مدنية وآية وثلاثون آية الله أكبر براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المجرمين هذه براءة من الله وأن برنتا تيدك الله وتو يا واثر ورسوله منزو الله يا واثير da kahirai ila ladina ahadu barranta zuwa ga waɗannan da kun kai alƙawali da su min al na kafirai ahadan mutlaqan alƙawalin da ba shi da kaidi mutlaqan alƙawali au duna arba'ata ashurun ko ko alƙawalin da bai kai wata hudu ba au fawqa ko sama da wata hudu wa naqadun ahad wato kwance wannan alƙawali bi ma yuskaru saboda abinda za a ambata bi kaulihi inda yace fasihu فسيروا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنهم غير مجر الله وأن الله مخرج To an ba ku dama fasiru ku tahi fasihu ku tafi ardi cikin ƙasa ayyuhal mushir amini na kuna amintattu ayyuhal mushir ku ne ya ku kafirai il ardi cikin ƙasa ta ashhur an ba ku wata hudu awwaluha farkon watanni shawwal bi dalili ma sayati dan dalilin abin da zai zo wala amana lakum ba'daha bayan wata hudu da nan to baku da sauran amana cikin kasar musulmi wa'lamu annakum ghayru mujizillah kuma ku sani kuma ba masu buwayan Allah bane ai ba iki azabi ba ku iya kufce ku tsere ma azaba Allah wa anna Allah mukhzil kafirin kuma ku sani Allah mai walakanta kafirai ai muzalli mai kaskantar da su fi duniya bil qatal nan duniya da kisa wal ukhra bin nari alahira kuma Allah zai walakanta su da wuta wa azanu min Allah wa azanu min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu fa in dum bawa khairun lakum وإن توليتم فاعلموا أنكم غير موجد الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم وأذان من الله سنر وعدك الله ورسوله كما سنر وعدك من زوال الله إلى الناس زواج متعلي بأكيد يوم الحج الأكبر رانا حجي ما يجري ماشين يوم النهر رانا صلى anna Allah bari'un cewa Allah ya barranta min al-mushriki daga kafirai wa da alƙawullan su wa rasuluhu bari'un aidan shi ma manzon sa ya barranta da su kuma wa qad ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam aliyan min as-sana wato annabi ya aiko aliyu a wannan shekara wa hiya sanatu tis'in shine shekara ta tara fa azana ya sanar yawman nahari a ranar sallah da mina amina da hadhihi al da wannan ayoyi wa Allah ya hujja ba'da hadha al-am mushrikun cewa kada kafiri ya sake yin hajji bayan wannan shekara ga daki rawahu bukhari buhari shi ya ruwaito wannan bayan tubtu min al idan kun tuba daga kafirci fa huwa khairul lakum to shi alheri gare ku wa in tawallaitu in ko kun ka juya baya anil imani ga barin yin imani falamu ku sani annakum ghairu mujizillah cewa lalle ku ba masu buwaya Allah kuke ba wa bashirin ladina kamaru kai albishir ga waɗanda sun ka kafirta bi azabin alim da azaba wadda take mai radadi wa huwa alqatl wal shine kashe su da kame su fi duniya nan duniya wannan har sannan da wuta min akhirati al إلا الذين عاهدتم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليكم أهلهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Allah madaukin sarki ya ce, illal ladina ahadtum sai dai waɗanda kun kai alƙawali da su minal mushrikin daga cikin Sun kafirai ku su yanquzukum shay'an sannan ba su tauye muku komi ba min shurudil ahadi daga cikin sharuɗan wannan alƙawalin walam yuzahiru alaikum ahada ba su taimaka ma wani mutum ɗaya ba akan yaƙi da ku min kufa daga cikin sauran kafirai wato ba su goyi bayan wani ka'iri da zai yake ku ba to wa'annan masu wannan sifa fa mu ilaihim ahadan ku cika musu alkawalin su ilan qida'i muddatin zuwa karewar lokacin da kun kai alkawali da su ai Allah ki ahadtum alaiha zuwa lokacin da kun kai alkawali da su akan wannan mudda inna Allah yuhibbul muttaqin yin haka takawa ne to Allah kuma yana son masu tsoron Allah da itimamil umud da cika alƙawulla na'am wa idza khalaqa lajrul عرض وجسموهم وخذوهم وامروهم وقلوهم لهم كل ما يصد فإذا أقاموا صلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإذا صلاح الأشهر هرم إذا وتني ما سؤال فرما سنك هيك سنك قاري wa huwa akhiru muddatu ta'jil shine karshen mudda ajalin da an kadi ban musu da aka ce su ta kai wata hudu lil mushrikina to ku kashe mushrikai har su mu duk inda kun ka same su fi hinna aw a cikin hillu ko cikin harami wa khuzuhum ku kama su bil asari da kamewa wa asruhum ku tsare shi bil a cikin birane wal husunu da ganuwa hatta yaldaru il qad hasu bukatu zuwa ga yaki ko zuwa ga kisa aw da islami ko kuma su musulunta wa qawdu lahum kull Marsal kuma ku tare su ga kowace mashigawa, wato duk kowane mashigi ku zo ku tsare su ay dariqun yaslukuna hanya wadda suke shiga wani ba an yi nazba kul ala nazar khadim inda an cire wato abin nan min kulli aka ce kulla masadin eh fahim tabu min al in suka tuba daga kafirci wa aqamu salata sun ka tsaye da sallah wa atu zakata sun ka bada zakka fa khallu sabilan to ku saki hanyar su ku kyale su wala ta ta'arradu lahum kar ku tare su ku ku gitta musu inna allaha ghafurur rahim allah mai gafara ne mai jin kai liman taba ga wanda ya tuba ita ko wannan aya fa in tabu wa qamu salata wa zakata fa kallu sabilahum aya ce mai ban tsoro ga musulmi masu kungiyoyi eh kun ga nan kafirai ne muke magana nan kafirai baƙaƙen kahirai masu tsari tsaye waɗanda ga cin mushe da kare su ne ake magana waɗanda sun ka zage takobi su yaƙi manzon Allah ba su yaƙi mallamin ƙungiya ba su yaƙi manzon Allah annabi suke yaƙi da shi sai Allah ya ce to fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum akwai ƴan uwa na can gaba fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din to yanzu gashi tabu wa qamu salata wa atu zakata wa hum mushrikuna la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inna na'udhu bika min shururi anfusina wa min sayyiati aqwalina ya allah ka kiyaye mu daga miyagun ayyukan mu da miyagun maganganu ku diba fa kafirai Allah ya ce ba in tabu in sun tuba menene sun tuba sun ba kahirci sun musulunta sun tsayar da sallah sun ba da zakka Allah ya ce to ku taba kafirai akwai hadisi wanda yake tare da wannan man salla salatana wa saqabala qiblatana وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة wa وذمة رسوله yana cikin sahih bukhari cikin kitabu salati cikin babu fadlul qiblati falalut qibalul qibla wato annabi yace duk wanda ya salla irin wagga da muke a zahar din mai raka'a hudu da la'asar din mai raka'a hudu da magariban na mai raka'a uku da ya sha ya din mai raka a hudu da su ba din mai raka a biyu to annabi ya ce duk wanda ya yi irin ta kuma ya huskanci inda muke huskanta nan gabas sannan ya ci yankan da aka yanka bismillah allahu akbar annabi ya ce to shi an musulmi wanda adda alƙawalin allah wanda adda alƙawali da manzon allah amma yau saboda bala'in ƙungiyanci sai mu ya to ya tarar da an gama sallah ya ce mushrikan nan sun gama sallah ba mu taba ganin mushrikai na sallah ba sai zamanin to kuma gashi na aya ta ce ma in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum in sun tuba arna waɗanda ake yaƙi don sun yi kalmar shahada sun tsaye da sallah sun ba da zakka to a yi ta hanyar su kada a taɓa su ka a cutar da su ka a yi musu magana da za ta bata musu rai to Allah ya shirya da mu Allah ya sa mu ga hanya ta ƙwarai. وإن أحد من المشركين وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه منا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون وإن أحد إذا متن من المشركين دقتك كافرين istajaraka ya nemi makwabtaka da kai ai ka ya nemi amincin ka min alqatl daga ka a taba shi kai shugaban ƙasa na musulmi ba jiru to ka amintar da shi ya samu wuri ya zamna hatta ya sama kalam Allah sai ya ji magana Allah wato kafiri ne ba ko ya fado musulmi sai ya je gidan sarkin musulmi ya ce ya taho ne yana so a bashi aminci zai yi yan kwanaki ya koma to sai a kai shi masauki amma kullum a samu wani mallamin da zai je ne mai bayani alkur'ani in ya musulunta wani layin hamdu ya taho gida ya zama dan uwa idan bai musulunta ba in ya gama jin qur'ani ya ji bayani na musulunci to sai a yi mai rakkiya a sa shi gaba sai an kai shi kasarsu inda ya amince shine Allah ya ce summa ablighu sannan ka a kai shi inda ya zai amince wato a raka shi maudu a amni wa huwa daru qaumi shine garin mutanensa in lam yu'man in ba amince mai ba liyan zara don a duba liyan zara don ya je ya shawara fi amrihi ga al'amarin sa ya koma gida ya yi shawara kila yana yiwa in ya koma gida ya yi tunani cewa abinda da an kai mai bayani gaskiya ne yana yiwa ya sake shiri ya zo da kai ne ya musulunta zalikal mazkur wannan abin da yasa aka ce ayi musu haka bai annahu qaumun la ya'lamun domin mutane ne jahilai waɗanda ba su da ilimi eh ba san addinin Allah ba wala budda lahum min sama'il qur'ani li don haka ba makawa gare su da su saurari alqur'ani don su san abin da a cikin qur'ani kai غير inda للمشركين آمنا عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد haram فمن تقالوا لهم فسعيوا لهم إن الله يحب المتقين كيف يكون عهد يا القول إذا كفن شيء للمشركين مشركي عند الله أو الله وعند رسوله دور من الله وهم كافرون سنة كافرين به ما دا الله دا من صح gadiruna suna mayaudara bai yiwuwa su suna da alkawari illa ladina ahadtu sai dai waɗannan da kun kai alkawari da su inda almasjid alharami nan ku masallaci mai alfarma shine yawmal hudaybiya ranar hudaybiya wa hum quraish sune quraishawa almustasnuna waɗannan da an ka toge min qabl kamar mu zo nan wa masaqamu lakum muddin sun ka tsayu gare ku akan wannan alkawari ba su walwale shi ba fastaqimu lahu kuma ku tsayu gare su da cika wannan alkawari kada ku walwale inna allaha yuhibbul muttaqin Allah yana so masu tsoron Allah wa qad taqama sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi ya zauna ala ahadim akan alƙawalin su hatta na kadu har sun kwance abin su bi anati bakari inda sun ka taimaki banu bakarin ala kuza'a akan kabilu na kuza'a waɗanda suke karkashin alƙawalin manzon Allah da lokacin da an ka zo sulhun hudaybiya annabi ya ce to daga sauran larabawa waɗanda ke son shiga cikin alƙawalin quraish ya je ya haɗa kai da su wanda ka son tahiya tare da mu ya haɗa kai da mu to sai banu a sai suka kasance tare da manzo Allah banu bakar sai suka kasance tare da qurayshawa to daga cikin abin da annabi ya ce waɗannan ƙabilu guda biyu suna faɗa tsakaninsu annabi ya ce kan mu taimaka ma banu a kuma kai ku taimaki banu bakari to suna faɗa sai qurayshawa sai suka bi dare sun ka ɗebi makamai sun ka tafi kai mu banu bakari kun ga sun kwace alƙawari

kai ba ya kuna lamu a yaya alkawari zai kasance gare su alhali wa in zaharu alaikum in sun kai rinjaye a kanku sun kaci nasara a akan ku ƙubu fi fikum illan ba su kiyaye zumunci ko mutunci tsakanin ku da su wala zimma ko alkawari bal a'a yuzunakum mastada'u za su cutar da ku duk sanda sun ka samu iko na ku bi afwahin su dai suna yardar da ku da bakinsu kawai duka lamihimul hasan da magana su mai kyawu Wata ta ba qulubuhum amma zukatan su taqi alwafa biyu cikawa da alkawari wa aktsaruhum fasiquna mai yawan su fasikai ne naqidun al-ahad masu kwanci alƙawari ishtaru ya بآيات الله ثمنا قليلا وصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا saboda haka Allah madaukakin sarki yace ishtaru bi ayatin lahi samanan qalila sun sai yan kuɗi kaɗan da ayoyin Allah shine alqur'ani mina duniya dunya ai tara kutiba a hali shahawati wal hawa sun babbin ayoyin Allah saboda sha'awa da sun zuciya fasaddu an sabilihi sun ka kange mutane daga bin addinin Allah innahum sa'a ma kanu ya'maluna sutir da abinda sun zo suna aikatawa abinda sun zo suna aikatawa ya munana amalun haza aikin su wannan la yarqubun لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون لا يرقبون في مؤمن إلا باسو كيا يزمنشي غمومني ولا ذمة كوكما القول أولئك هم المعتدون وإن سوني ما سكيت لهدي الظالمين فإن تابوا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانهم في الدين نعم ونفصل الآيات لقوم يعلمون فإن تابوا إن سنتوبا وأقاموا الصلاة سنك قيد صلى وآتوا الزكاة سنك بعد زكاة فإخوانكم سنزم ينقوانكم أيضا إخوانكم في الدين سوء ينقوانكم دي الدين ونفسر الآيات منا بينا الآيوي دلا دلا لقوم يعلمون كمتاني وأن سكر علم يتدبرون وأن سكر لورا نزام صيام آه. taba sarkin fika da 'yan majalisarsa da majalisar karamar hukuma ta garin fika da ofishin 'yan sanda na dpo da sauran sajen-sajen waɗanda suke tare da shi da area commander na wato abin nan fika area ko kuma fika emirate to muna kira gare ku game da wannan baka al'ada ta 'ya'yan karuwa amerika da 'ya'yan musulmi suka ɗauko a yi ƙoƙari a hana ta ko kuma samari ya kamata ku lura cewa kun hita layi na farko ku dai ɗiyan musulmi ne na biyu kuma ɗiyan amre ne ko ku ya san uba ne ya san uwa ta ko da uwa ta da uba ne sun mutu an gaya mai ya san wadda uwa ta ya san wadda uba ne ya san gidan kakanni ne waɗancan yare da kuke ganin su a sai yana kuna karan kuna ganin ɗabi'unsu shegu ne 'ya'yan karuwai waɗanda sun karayu ƙarƙashin wata ma'aikata da ake ce ma social welfare an yi tarbiyyar su sun balaga gwamnati ta rasa yadda za ta yi da su ta koro su daga cikin gidan da ake ce ma gidan marayu don haka wasan makoma ba irin su so da yawa sukan in sun samu yan kuɗi sai su sai su sai su sai bindiga su je su tarar da inda musulmi suke ko a cikin coci ko a cikin gidan wani hotel ko wajen wani buki sai su buɗe ma mutane wuta su ta harbin mutane in sun kai kusa kare harsashi <laughs> sai mutum ya aza harsashi ga kirji ne sai ya danna bindiga ya kashe kai ne ya kashe akalla mutum hamsin shi kuma ya kashe kai ne daga baya saboda haka haka rayuwarsu take ba ɗayan arziki ba ne ba ɗayan mutunci ba ne ba ɗayan musulmi ba ne don haka baya kamata ga dan musulmi ya zo yana ko kwaikwayon arna kuma a ƙasar musulunci wal iyazu billahi tir da wannan ɗabi'a ɗabi'a banza ɗabi'a arna wanda ƴaƴan musulmi suka ɗauko Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare ƴaƴan mu daga wannan miyagun halaye Allah ya kiyaye su daga waɗannan ɗabi'u Allah ya sa su ga hanya ta gari Allah ya sa musu rayuwa mai albarka Allah ta dawo ya dawo mana da su bisa ga hanya ta musulunci salati ga annabi bismillahir rahmanir rahim الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أيو شعبي وقوة رمضان hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha tara wanda ya daidai da talatin ga watan sha biyu hijira dubu ɗaya da ɗari tara da tis'in da takwas a wannan babban masallacin juma'a mai albarka na garin fatuskun ko mai martaba sarkin fika muna cikin tafsirin suratul tauba wanda yake suratu tauba sura ce mai suna raba gardama wato kowa ya ɗauki garin sai inda yi tsakanin musulmi da kafirai wanda yake ta sauka don ɗaukewa aminci da kuma wata daidaitawa tsakanin musulmi da kafirai gaskiya ta bayyana rana ta yi tsaka kuma ta yi hannu bai iya ruhe ta jiya mun fara bayani akan magana alkawali wanda ke tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kafirai da na cikin makka da na wajen makka da yahudawa da saboda haka yanzu wannan sura ta hito kuru-kuru ta bayyana duk wani wanda adda alkawali tsakanin shi da musulmi in dai wata alkawali ya wuce wata hudu to an dawo da shi wata hudu illa kabila guda waɗanda an kawo alkawali wanda lokacin an yi magana su za a basu har lokacin da alkawalinsu ya ƙare domin sharuɗan alkawulla sun cika a gurinsu ba su walwale ko guda ba amma sauran kafirai duk wanda alkawali ɗaya ya wuce hudu to an ba shi wata hudu in ma bai da alkawari tsakanin shi da musulmi an ban mai wata hudu na talala shi ta inda ya kaso bayan wannan wata hudu to sai inda dare ya masa to sannan yau bayanin mu da bayanin dalilin da yasa Allah ya ce a wadda wani alkawari ya lalace saboda ni mu ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا انفلق النجم لا لا وإنك سوء وإنك سوء أيمانهم من بعد أهلهم وكانوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون Allah ya ce wa in naka su aimanahum idan sun ka walwale alƙawullan su ai kan alƙawullan da sun haƙulla tsakaninsu da musulmi min da ahadihim bayan sun daura alƙawalin an yi alƙawali da su na zaman lahiya wada'anu fi dinikum kuma sun kai suka ga addinin ku na musulunci sun ka aibata shi faqatilu aimatal kufur Allah ya ce to ku yaƙi shugabannin kafirci ru'asa'ahu wato shugabannin kahirci don me su kafirai shugabannin su la imana lahu ba su da wani alƙawla waɗanda za a kiyaye la lahum yantahu da ko za su ci hannu anil kubri daga barin kahirci ga wata qira'a innahu la imana lahu wato ba su da imani saboda haka a yaƙe su har sai sun bari to bayan wannan sai Allah ya yi tambaya ko ko zuga an ka zuga musulmi ala tuqatilun ala tuqatilun qauman taqafu wa kudi. wa ammu bi jirajil rasuli wa hum bada'ukum awwala marra ala a wallahu a an taqashaw in ala littahdir wato don kwadaitarwa kamar an zuga su an kace ala tuqatiluna qauma yanzu ba za ku yaki mutane ba na kasu aimanahum da sun ka walwale alqaulan su wanda sun ka kulla da ku wa hammu bi ikhrajir rasul kuma suka yi niyya su hidda manzo, Allah min makkata daga makka lamma ta shawaru yayin da sun kai shawara fihi game da annabi bidarin nadawa a gidan shawara suna tunanin su kashe shi ko su damle shi ko kuma su kore shi wa bada uku, kuma alhali su ne sun ka fara muku bil qitali da yaki awwal marra tun harkon marra Hai su qatalu ku za a inda sun ka yaki ku za a wa kula ba aku abuka alqawlin ma bani bakarin tare da banu bakar ba ma yamna uku an tuqatilu me zai hana ku yaki su tunda haka halin su yake a taushawnahum shin ko tsoron su kai Allah ya ce ko tsoron su ku yi ko mana bayani ko tsoron su kuka yi kaga ka zuga annan A kawo nan shin tsoron su kai to in tsoron su kuka ku sani wallahu ahqu an tashau Allah shi cancanta ku ji tsoron sa fi tarki kitalin gaban ya kasu in kuntum mu'minina in dai kun zan mu'minai da gaske to ku yaƙe su Allah ne abin tsoro ba su ba na'am قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم عليهم وعند صدور قوم مؤمنين قاتلوهم الله يتيكو يا كيسو يعذبهم الله دون الله يعذب تدسوا بأيديكم تهنوكم ويخذهم الله يولاك أن تاسو يكون يتدسوا yuzilluhum bil asr wal qahr Allah ya kaskanta su ya walakanta su da akame wasu wasu kuma a rinjaye su wa bayan haka wa yashfi sudura qawmin mu'minin Allah ya warkar da hushin zukatan wasu mutane waɗanda a mu'minai mimma fu'ila bihim na abin da an ka aikata musu su ne hum banu khuza'a su ne banu khuza'a waɗanda an ka taimaki makiyansu bani bakare akan su to Allah ya warkar da zukatan su ɗebe jin haushi wa yazhib wa yazhib ra'ila qulubihim wa yatubu Allah ala يشاء والله عليم حكيم ويذهب غيظ قلوبهم كما الله يتهيد هاوشين زكاتنسو ai kurhiha shine wato ƙyamar da abin da a abin da suke kyama wa yatuba Allahu ala ya yasha sannan kuma daga baya Allah ya karbi tuba akan waɗanda ya so daga cikin su bin ruju ila islam da su tuba su dawo zuwa ga musulunci ka abi sufyan kama abu sufyan wallahu alimu Allah masani ne hakimin gwani cikin abin da duk ya aikata komi Allah ya aikata to akwai hikima cikin sa na'am amma tadru an tudraku wa lamma ya'lamu illahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون amma sun tun shi ko kuna tsammani an ta da kullu jannata ku shi an tura ku a kyale ku wai ta kalmar shahada kuna sallah kuna azumi kuna zakka kuna haji babu wata tsangwama ba wanda ya ce muku komai a ce da shi kenan ka musulunta a wani sallah dai aka tafi barka dai Allah ya taimaka kuna zamani haka za a yi la wala ma ya alamin lahu alladhina jahadu minkum tun Allah bai san waɗanda sun kai jihadi daga cikin ku ba ilimi na bayyana bayyanawa wato tun bai bayyana ba kowa ce ga mutanen kwarai ba minkum daga cikin ku walam yattakhidhu ba suriki wali ja wata mal'aba ba min dunillahi kuma bayan Allah wala rasulihi ko manzon sa wal mu'minina ko ko mu'minai wato bai riki waɗansu abokan shawara wadanda zai rinka labewa jinsu yana bayyana asirin sa ba ai bi danatan wa Alma'ana, abin da an ma'ana wa lam yazhar al mukhlisuna tun masu ihlasi ba su tsarkake ba su bayyana ba wa humul mawsufuna sune waɗanda an kasabe ta da mazuke da abin da an ka ambata min garin daga wasu su wato haka Allah zai kyale ku a tayi dulmuye tun ba gane mutanen kirki da mutanen banza ba a'a wallahu khabir Allah mai labari ne bai mata amalu da abin da kuke aikatawa don da an wa musulunci shiga shanu ko shigo a ce ya zan na kwarai da ba a gane mugu ba a gane munafiki ba a gane na kwarai to sai a tai gaba dai to sai Allah ya sa da jarrabawa sai an sha wuya wani daga nan wajen takawa in ya taka ya ji tsauri zai dawo ya ga wannan ba da shi ba ya lalace ya isfiya eh ya isfiya ما كان المشركين ما كان المشركين أن يعبدوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبلت أعمالهم وإني هم خالدون ما كان ينبغي بيزن يا كما تبلل المشركين ga waɗanda aka أن an yi الله a ce su ne masu rayar da masallatan Allah suna kafirai eh, shi wannan masajida bil ibradi kana cewa masjidan lahi ga wata kira'a ko masajidan lahi bi dukhulihi wal qudi fi su zan sun shiga cikin masallaci sun zauna cikin sa wannan bai dace ga wanda aka hiri ba shahidina ala anfusihim bil kufr suna masu shaida akan kansu da cewa su kafirai ne ula'ika hamilul amalun wa'annan kafirai ayyukan su gaba ɗaya ta ɓaci li adam shartiya saboda babu sharadin ta sharadin aiki Allah ya karba sai da imani to ba su da imani saboda haka aikin su bai da sharadi ya zama aikin da bai da condition wa fi nari hum khaliduna kuma madawama ne har abada a cikin wuta su yan wuta ne na abada wane ne wanda ya kamata ya raya masallaci إنما يعبد مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين to sai Allah ya kawo inna ya haɗa ta da ma wadda take iyakance abu banda shi ba wani sai Allah ya ce inna ma kawai waɗanda suke amuru Allah waɗanda kawai sun ka dace su raya masallatan Allah su ne man amana billahi wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir yayi imani da ranar lahira wa aqama salata ya tsaye da sallah wa zakata ya bada zakka wa kashe yakhsha ahadan bai kuma ji tsoron kowane mutum daya illa Allah sai Allah to wanda a haka to shi ya dace ya raya masallatan Allah fa sa ulaika ana sa ran wayannan masu wannan sifa ay yakunu min al-mutadin su cikin waɗanda a shiryayyu wa'annan su a shiryayyu kuma sun suka dace da rayar da masallatai ba kahirai ba na'am أجعلت سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يسمعون إلا الله والله لا يعجب لقوم الظالمين to sai ƙurashawa sun ka ce ai su su suka yi cancanta da rike masallaci don su ka shayar da alhazai ruwa su ka yin kaza su ka yin kaza suna ganin wannan shine daidai sai Allah ya ce aja shin kuna son ya sanya siqatul hajji shayar da alhazai ruwa da ake ba su lokacin aikin hajji wai maratul masjidil harami sannan da rike masallaci mai alhurba da kula da shi da tsaro nai wayannan ayyuka biyu sun yi daidai kamar amana billahi kamar wanda ya imani da Allah wa yawmil akhir da ranar lahira wa jahada fi sabilillahi yayi jihadi don ɗaukar kalmar Allah wanda ya haka ana hada shi da wancan ya wancan ya yi waɗancan babu imani don ɗaya duniya ta sani yana yi cewa yana kashe kuɗi na yana taimakon mutane iyaka nan ba don Allah ba don ɗaya a sani wannan ko ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar lahira ya tsaya ya yi jihadi ya ba da rayuwa ta don addinin musulunci ya ɗaukaka suna zama daidai Allah ya ce la yastawuna inda Allah ba su zama daidai a wurin Allah bilbali ka bibi ko wallahu la yahdi alqawma zalimina wa'yan da ke wancan aiki ba ta su imani da Allah ba zalumai ne Allah ku baya shiryar da mutane waɗanda azalumai kafirai nazalat wannan ta sauka raddan alaman qala zalika wato don raddi ga wanda ya faɗi wannan wa huwa abbas shine abbas au gairu ko wani tsakanin musulunta shi abbas yace mu mu muke kaza mu muke gyara harami na su wasul haram wasu qatul hajji mu ne masu gyaran harami mu ne masu shayar da alhazai ruwa Allah ya ce to kuna son yi wannan aiki daidai da wanda ya imani da Allah da ranar lahira yayi jihadi don kalmar Allah ta dauka har abada ba zama daidai a wurin Allah na'am الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وأعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون الذين آمنوا وجد سنكي إيماني وهاجروا سنكي هجرة وجاهدوا سنكي جهادي في سبيل الله domin ɗaukaka wa kalmar Allah bi amwalihim wa anfusihim sun kai jihadi da dukiyoyinsu da rayukansu Allah ya ce wayannan a azamu darajatan su suka yi girman daraja sun ka yi girman matsayi inda lahi a wurin Allah min gari da duk wani wanda ba su ba wa ka humul faizun kuma wayannan su ne masu samun babban rabo az-zahiruna bil khair wanda sun kai bauta da kowane irin alheri saboda haka ayoyin wato ciyarwa don ɗaukar kalma Allah da rai da dukiya ko da dukiya da rai guda bakwai ne cikin alkur'ani bakwai ne shidda dukansu an gabatar da dukiya a kan rai guda ne wanda rai ya gabaci dukiya saboda haka jihadi da dukiya yana gaba da jihadi da rai Allah ya ambaci abin nan bi amwalikum wa anfusikum bi amwalikum wa anfusikum bi amwalikum wa anfusikum haso shidda sannan ya ambaci bi anfusikum wa amwalikum guda eh saboda haka jihadi da dukiya shine mahi muhimmanci bisa ga jihadi da rai eh ka tsaya ka yi aiki da dukiyarka kamin ka yi aiki da ranka yahi muhimmanci bisa ga ka tayi ka zan dangane ka sheni kai ba ka da wani kokari illa ha kwanta ka mutu a'a in za a tafi wurin yaƙi da ni za a tafi kawai mutane na tafi tashi ko gasawa ba su daga su sai dan mutsa kawai katti su ta zama wurin yaƙi ka ga na farko abin da za a sayi na abin hawa da dukiya ake yi eh rigunan yaƙi makamai kibau masu in kuma yanzu ne na zamanin nan jiragen yaƙi da motocin yaƙi da motocin ɗaukar fasinja da abincin da za a kai ma sojoji da magunguna da bindigogi da sai duk aikin kuɗi ne in babu su babu yaƙi saboda haka shi yasa Allah ya gabatar da dukiya a kan rai wajen jihadi har so shidda sa'annan an ka zo da rai kurum so ɗaya ku gane ko don haka yan samari matasa ku tashi ku nemi kuɗi kuna gani yanzu abin da kahirai ke yi sun zauna sun yi shawara sun yi mitin ta kowace hanya neman kuɗi suka sai mashi da makami mata su yi karuwanci a sai da rake a toya kosai a kan ɗaya a gina kahirci don a faɗa da musulunci a najeriya mu ko muna nan muna tallan abin ga muna sun shushana da abin nan da aski da yankan harce da kuma abin nan dillanci dillanci ma na kayan miya da sauran abubuwa da doya eh? da sai da leda ten kwabo duk da sai da burodi yanzu in kaddi ba za ka ga masu gidajen burodi da masu tallan burodi arna sun yi musulmi yawa kuma yanzu ta kai fagen wato hatta gero ga da yake babu duk inda ka tai gona gona gero inda duk kaddi ba ka kai sallama za a amsa maka in ko ba in ko ka tar da wannan wanda an kawa sallaman nan bai karba ba to zai zama dan wurin ne ko ba karkare ne ko ba girme ne ko wani ba magujen kasar Kano ko ba magujen kasar Katsina su ne dai ko ba magujen kasar biyu da ya ka samu bayarabe da gona gero ko in inyamuri ko wani abin da me suna yan rivers yan ogoni mu dai ne to amma yanzu sai ka je kasuwa ka tarar da matan inyamurai suna sai da daddawa kalwa daddawa ta kalwa ka kusan in ka tara inyamura ɗari ba su iya dafa maka da kalwa don ba su iya ba amma matan mu kai su sai su su sayar da cada yanzu in ka kasa ƙasar yarbawa gaba ɗaya ba ka samu bahaushe guda wanda ka sai da naman miya sai dai ya yi tsire ko ya gasa amma in ka taho na har ƙauyuka sai ka tarar da su ke yi in ka zo yanzu kasuwar kaduna sai ka tarar da bayarabe da inyamuri sun sai shanu sun yanka suna sai suwa amma can kasa su sun hana akwai shekarar da aka yi rigima a ibadan a kashe mutane wajen shidda saboda ɗaya bahaushe ya sai da naman miya ɗanyi ba su yadda ya taho kasar su ya kazo ya samu kuɗi ba saboda sun yarda cewa sai da naman miya ɗanye sana'a ce mai muhimmanci in dai kana so ka yi suya wato ka gasa ka yi tsire a saya gari ka iyakar ta annan ka taro ka kare nan ka lalace ka koma kasa ku ko kuma ka zauna nan ba kai ba mutumin najeriya ba kai ba baku ba to saboda haka wajibi ne musulmi matasa ku tashi tsaye a nemi kuɗi amma a nema ta hanyar halal mu kan mu yi fashi da makami kan mu yi sata kan mu yi karuwanci a dai nemi kuɗi ta hanyar halal domin muddin haram ba ta ƙare ba halal ba ta ƙare ba ku duba sayyidina usmanu radiyallahu anhu dan kasuwa ne ya tahi zuwa jihadi zai tafi amma yaƙin da annabi ya yi shine yaki mafi girma Shi ne yaƙi mai girma wanda annabi ya ɗauki sojoji sama da dubu talatin ya ta yi da saurin yaƙi sai na usman shi ya ɗauki nauyin tashe su yaƙin tabuka yaƙin tabuka shi kadai don raƙumi abin da ya bayar raƙumi dubu dubu ya bayar ɗari bakwai kowanne da lodi an sun sau an yi oda kaya kamar a ce motoci ko jiragen ruwa sun sauka bakin afafa ana ƙoƙarin a samke lodi sai ya zo kawai annabi na hudu ba bisa membari ya ce ya ba Allah su da raƙumman da lodin da bisa gare su sannan ya ce a je can garge a kidan yi ɗari uku a ɗauro musu sirri da a kawo a cika dubu ya ba da zinariya ya ba da dawakin yaƙi a ran nan annabi ya yi ne hudu ba yana neman taimako na addinin musulunci sanda duk annabi ya yi addu'a ya gama in ya miƙe cewa zai bayar zai ce ga su akwai mutanen da sun kato da kuɗi sun kai ni zaune suna jiran Usman ya bada dama su bada sadaka sai washe gari a ran ya hana kowa bayarwa to haka muna bukatar irin waɗannan Usmanai din irin waɗannan Usmanai din muna bukatar su a yanzu domin musulunci ya kai matsayin da wato musulmi sun yi kusa su gaya ma mai wa'azi kamar yadda mutane annabi Musa sun kace izhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'iduna to musulmin zamanin nan sun yi kusa suwa mai wa'azi su haka su ce mai izhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'iduna to Allah ya kiyaye saboda haka ayi kokari matasa a bar zaman banza irin wannan zaman kashe wando da ake yi yahudawa na isra'ila ku saurara cikin rediyo na kowace ƙasa ba ku taɓa jin ɗan ƙwallo cikin yahudawa don sun ce ƙwallo iskanci ne ƙwallo yahudawa sun ce ƙwallo iskanci ne don haka baka taɓa jin an ce ƙasa kaza za ta kara da isra'ila ba babu ɗan ƙwallo cikin yahudu sun ce iskanci ne a cikin littafin da ake kira maka'idul yahudu makirce makirce yahuda sun ka ce idan mutanen duniya sun ka shiga cikin addinin mu to mu yi kokari mu ɗauke musu hankali ko da wasannin banza kudaden da ake kashewa ga 'yan kwallo rabi in ka diba kudin yahudawa ne su suke ba da kudin don a tai a yi waɗannan wasannin yanzu misali Allah yanzu nan budurkun, akwai ɗan kwallo sama da ɗari biyar cikin ƙasar abin da ka emiral kawai amma cikin su har yanzu ba a samu zakara ba ko an samu eh to kun ga wato mutum dubu za su lalace sannan a samu zakara guda cikin su mutum dubu za su lalace don duk wanda duk ya kama kwallo in makaranta yake ya bari in wata sana'a yake koyo ya bari banda shirin iskan nan bai da wani aiki ko addini mai yawa ba su sai yanzu ne Allah ya taimake mu akwai yare biyu Kaduna da Amo Kaci da Lawal Garba wannan Lawal Garba to su suna dan kokari suna taimakon addini kama Amo Kaci wannan dan Benue in ya in zo neman taimako na addini yana bayarwa haka nan shi ma Lawal Garba yana ba da taimako in an zo nema amma mahi yawa babu ku lura da wannan yana yiwa ku ji malamai na ce ai kwallon motsa jiki ne kaza kaza da sauran suna kokarin su gyara tunda gwamnati na so to amma eh, dama kullum addinin musulunci yana lura da wani abu wa ismuhu ma akbaru min naqihima addinin musulunci kullum yana lura da wannan shi yan kwallo waɗanda ke zama yan kwallo cikin nawa ne mukan samu mai amfani sai an lalata dubu sannan a samu amfani guda ashe kaga wa ismuhuma akbaru min nabihima ko kuma wa daruhuma akbaru min nabihima cuta su tahi amfanin su yawa yanzu yara in sun shiga jami'a in an ka ɗabi yara dubu an kasa su jami'a akalla cikin ɗari eh, dubu ɗin nan ana samun ɗari uku waɗanda za su yi digiri su zama manyan mutane wani ya zan gwamna wani ya zan likita wani ya zan shugaban ƙasa wani ya zan kwamishina wani ya zan minista wani ya zan darekta cikin dubu da a samu ɗari uku in ya so ɗari bakwai su yi a ajiye su wani ya zan mai gadi wani ya zan sajan na 'yan sanda su ma dai ba a dai yadda duka dole za a samu wani zai yi masinja tun da ko bai yi komi ba zai iya karanta takarda in an baya takarda an ce ya kai ofis kaza in yi diba ya san inda aka aike shi kaga ba a lalace ba dai ko ba haka ba eh ko da ba a samu yadda ake so ba dai lalace ba amma dan kwallo in yana university ne yana karatu ya zara ga kwallo sai a dauke shi da jami'a sai ya ya kama ya kama buga iska ya kama buga kwallo kuma yana yi wa ya kai zama dan kwallon ya bar kasar ku jamani ta dauke haya ko can wata kasa ta dauke shi haya kuma in ka diba in ka taho ko da nan cikin family din su ba zai umarni kowa da yawa ba a cikin iyalin gidansu ma za ka tara bai taimaki mutane da yawa ba to don haka a kiyaye matasa a tashi tsaye a nemi kuɗi kuma ya an nemi kuɗi a nema da niyya mai kyau za a taimaki addini a taimaki yan uwa ka samu albarkar duniya ka samu albarkar lahira Allah ya taimake mu to mu ci gaba يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم يبشرهم ربهم وبنجي جنسوين يمسوا البشر Da rahmatin minhu da rahama ta daga gare shi warwanin da kuma yarda Allah wajen natin sannan da aljanna lahum na'imun muqimun fiha suna da ni'ima madawwamiya a cikin aljanna in sun shiga khalidina fiha fiha abada inna allaha indahu ajrun azim fiha abada suna madawwama cikin wannan aljanna har abada inna inda hu ajrun azim lalle allah lada mai girma tana gurin sa wani gala aya mai zuwa ta sauka bi man tarakal hijrata ga wanda ya bayyana hijira da ajali ahalihi wai saboda iyali ne wa tijaratihi da yankan fadoni ne wanda yake da sunan makka yace to yanzu in ya tashi ya koma madina waɗannan kamfanonin nashi sun tsaya kuma ga iyali ne za su wadakanta alhali kuma yana ganin shi kansa babban mutum ne to wani babban mutum akwai kamar manzon Allah da Abubakar da Umar da Usman tun da sun kai hijira kai ba ta yi eh to mu ci gaba ya ya allazina amanu la tattakiru aba'akum wa ijwanakum wa awdiya'a min ta'abul qura al-iman Allah ya ce ya yi wa na amun, ya kuwa na imani, la ta taƙi ruwa ba a kun kada ku riƙe ubanninku a yi na kun da ‘yan uwanku auliya a masoya. Ina ta haɓu kufur a alal imani, muddin sun ka zaɗi kahirci a kan imani. Manyata wa lahunanku, duk wanda ya goyi bayansu daga cikinku, ba wula aika wa mazwali, to wannan ya yi zalunci a ne, eh komi kamnarka da mutum in ya lalace ya zama kahiri ka rabu da shi in kana so zama lahiya in kana son shiri da Allah domin wanda ya zama kahiri da shi da Allah wato sun yi hannu agogo in ya yi abin nan tara da kwata tara da kwata eh tara da kwata kun gane ma'anar tara da kwata hannu agogo in ya yi tara da kwata eh a'a haka dai <laughs> <laughs> ba haka ba ai yi haka yauwa wannan wannan hannu na kallon lambar tara wannan shi ko yana kallon wajen kwata to an yi haka saboda haka ko dai ka bi Allah ka rabu da shi ko ka bi shi ka rabu da Allah bai yiwuwa ka hada da kahiri da Allah kuna tare kana tare da kahiri kana tare da Allah ko kana tare da fasiki kana tare da Allah sai dai ka zabi guda duk wanda ya saba ma Allah to shi da shi an yi eh, tara da kwata da agogo bai yiwuwa ka haɗa kansu ko dai ka rabu da Allah ka bi shi ko ka rabu da shi ka bi Allah to mu ci gaba ولئن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها إليكم من Allah maɗaukin sarki ya ce, ƙulka ce, ya Rasulallah, in kana aba uku idan ubanninku sun zamo, wa na hukum da ‘ya’yanku, wa ikhwanukum da yan uwanku wa azwajukum da matayenku wa ashiratukum da sauran danginku wa wa amwalin da dukiyoyi iktaraftumuha waɗanda kuka yi tsororin kuka nema kuka tara wa tijaratun da wani kasuwanci ta shauna sau da ha da kasa da ha da kuke jin tsoron karewarta wa masakin da waɗansu gidajen zama tardauna ha da kuka yarda da su to in sun zama duk waɗannan taron abubuwa a habba ilaikum minallahi su suka yi zama abin so gare ku daga Allah wa rasuli da manzonsa wa jihadi bi sabili da jihadi don ɗaukar kalmar Allah in ya zan kun hikam na wayancan da waɗannan baka atum li ajli kun kai zaman ku saboda waɗannan abubuwa an da hijirati. kun ka bar hijira wal jihadi kun ka bar jihadi to ku tahi fatarabbasu ku jira hatta yati Allahu bi amri har Allah ya zo da umarninsa hadidu lawan tsoratarwa ne wallahu la yahdi al-qawmal lalle Allah baya shiryar da mutane waɗanda a fasikai kaga waɗannan mutane da aka zaɓe su ne manyan mutane a wurin kowane mutum uwaye da yaya da yan uwa da mata da dangi da dukiya da kasuwanci da gidaje na kwarai to su Allah ya ce in dai su an ka hisu, an ka ba Allah to a jira abin da zai zo Allah ya kiyaye saboda haka duk wanda ka gani waɗannan za su iya zama hujja gare ba zai tsaya ya aikin Allah ba ko wato isar da duka abin nan ka tashi kana da halin da zaka taimaki addini sai kai hujja da waɗannan eh ko da ba hijira ba da duk an ka ce ga aikin Allah sai ka ce to ga kai kuma ga waɗannan to ka jira